Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga abubuwan da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shashen da muke ɗauke da su inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi zamu kawo ƙarshen abin da muke ɗauke da su baki ɗaya a zangon shirin namu na wani lokaci da yardar Allah da amma kafin aji abin da muke ɗauke da su baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin na ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 13 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 27 ga watan Rabiu awal a shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau wato kuma sha uku ga watan nuwamban shekara ta 1970 hafiz al-assad ya zama shugaban kasar syria kafin haka dai bayan yaki tsakanin kasashen larabawa da isra'ila a shekara ta 1967 sabani ya shigo tsakanin shugaban kasar syria na lokacin da kuma hafiz al-assad wanda ya kasance ministan tsaro sannan kuma babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar syria sai kuma a ranar 13 ga watan nuwamba na shekara ta 1970 shugaban ƙasar syria na lokacin ya tuɓe hafiz al-assad a matsayinsa na ministan tsaro da kuma babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar saboda rashin kasa samun nasarar larabawa a yaƙi da isra'ila amma kwana guda da tuɓe shi hafiz al-assad ya jagoranci juyin mulki wanda ya kifar da gwamnatin ƙasar sannan ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasar syria sai kuma a shekara ta 1971 aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa matsayin da yake rike da shi har zuwa rasuwarsa a shekara ta 2000 masu ware ko kun cewa shekaru biyar da suka gabata a ranar irin ta yau wato 13 ga watan nuwamba na shekara ta 2015 da misalin karfe 9 da minti 16 na dare a birnin paris na kasar faransa wasu jerin bama-bamai suka tashi a wurare daban-daban a cikin birnin waɗanda kuma suka yi sanadiyar mutuwar mutane 130 da kuma raunata wasu kimanin 368 sai kuma a wani lamarin wanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su mutane a cikin birnin a lokaci guda mutane 87 ne da suka rasa rayukansu sanadiyar garkuwan wannan dai shine hari mafi muni wanda aka kai a birnin paris na kasar faransa tun bayan yakin duniya na biyu da ƙarshe masu saurare ko kusan cewa shekaru 52 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan biyu a na shekara ta 1390 hijira kamariya Aitullah Uzuma Said Mohsen Hakim shugaban cibiyar Hausa na birnin Najab a kasar Iraki ya rasu an haifi Aitullah Hakim a shekara ta 1306 hijira kamariya a birnin na Najab ya yi karatu a birnin har zuwa lokacin da ya zama babban mashahidi ya karbi shugabancin cibiyar Hausa a Najab ya kasance da gasken waɗanda suka mara baya a lokacin boron mutanen al'ummar ƙasar iraki a kan turawan ingila a shekara ta 1920 baya ga matsaloli da ya fuskanta daga turawan mulkin mallaka daga bisani kuma ya fuskanci wasu matsalolin da dama daga gwamnatin basu ta ƙasar iraki sai dai da ƙarshe a rana irin ta yau ya rasu yana ɗan shekaru 84 a duniya. saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 na safe agogon najeriya Niger, kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5:53 da zuwa 6:50 na safe agogon gmt da kuma ƙasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kilohertz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. To da farko ga mahimman kanunsu. su. kasashen turai sun shiga kafar wando daya da falodan mai tsananin kiyayya da addinin musulunci a kasar habasha kuwa adadin 'yan gudun hijira da ke tsallakawa zuwa kasar sudan yana karuwa mataimakiyar zababben shugaban kasar amurka mai jiran gado ta bayyana cewa za a dawo da alaka tsakanin amurka da falasdinawa yanzu kuma ga labaran da ke dake wasu daga cikin kasashen turai sun ɗauki mataki akan mutumin nan ɗan ƙasar denmark mai tsananin ƙeya da addinin musulunci rasmus paludan tare da hana shi kona alkur'ani mai tsarki da kuma fitar da shi daga cikin su kamfanin dalancin labaran anadolu ya bayar da rahoton cewa kasashen turai sun fara ɗaukar matakai na ba sani ba sabo akan rasmus paludan ɗan kasar denmark mai tsananin ƙiyayya da addinin musulunci da kuma tsatsaura ra'ayi wanda a baya yake yawo a kasashen turai daban-daban yana gudanar da gangami na kona alkur'ani mai girma a bainar jama'a a ranar laraba da ta gabata ya a aniyar gudanar da wani gangami na kona kur'ani mai tsarki a yankin charles de gaulle da ke birnin paris na kasar faransa amma jami'an tsaron kasar faransa suka cafke shi kuma suka fitar da shi daga kasar bayan nan falidan ya nufi kasar belgium inda a can ma ya yi aniyar kona alkur'ani mai tsarki tare da mutanensa a yankin molenbeek st jean wanda yake kusa da birnin brussels fadar mulkin kasar mahukuntan kasar ta belgium dai sun ɗauki matakin kame shi tare da mutanen nasa waɗanda suka shigo cikin kasar da wannan manufa kuma aka fitar da su zuwa kasar ta denmark a daren jiya kamar da kuma hukumomin belgium suka haramta masu shiga cikin kasar har tsawon shekara guda kafin wannan lokaci dai paludan ya jagoranci gangami na kona alkur'ani mai tsarki a wasu daga cikin kasashen turai hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayar da bayanin cewa ya zuwa yanzu akwai dubban 'yan kasar habasha waɗanda suka tsallaka cikin ƙasar sudan sakamakon rikicin yankin tigray idan radiyon faransa ya ba da rahoton cewa yawan 'yan gudun hijirar habasha yana karuwa sakamakon rikicin da ake yi a yankin na tigray banda 'yan arewacin yankin suka shiga takon saƙa da gwamnati a sayar khalid shugaban sansanin 'yan gudun hijira na kasala wanda yake cikin ƙasar ta sudan yana ganin yadda 'yan ƙasar ta habasha suke tururuwa zuwa sansanin inda ya ce zuwa yau juma'a adadin 'yan gudun hijira din ya kai kimanin mutane dubu ashirin wadanda suka tsallako daga habasha zuwa cikin ƙasar ta sudan yawancin 'yan gudun hijirar dai a cewarsa yara ne kanana da kuma mata gami da matasa da ke neman kauracewa faɗan da ya barke tun daga makon jiya zuwa yanzu tsakanin dakarun gwamnati da kuma 'yan awaran tigray da ke dauke da makamai rikicin da ya barke ne bayan da gwamnatin habasha ta zargi 'yan awayan na yankin tigray da yi wa sojojin ƙasar kisan gilla a sansanonin su da suke yankin wata jama'a masu harika kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran mataimakiyar zababben shugaban ƙasar amurka mai jiran gado kamala harris ta ce za su dawo da alaka tsakanin amurka da kuma gwamnatin falasdinawa tashar al'alam ta bayar da rahoton cewa kamala harris mataimakiyar zababben shugaban ƙasar amurka kuma mai jiran gado joe biden ta ce idan suka karbi mulki za su sake dawo da alaka tsakanin amurka da kuma gwamnatin falasdinawa wadda donald trump ya rusa kamal harris ta ce dukkanin ofisoshin gwamnatin kwarekwarai cin gishin kai ta palestinawa da ke amurka waɗanda donald trump ya rufe za a sake buɗe su domin ci gaba da gudanar da ayyuka dangane da taimakon da amurka take baiwa palestinawa kuwa wanda donald trump yanke kamala harris ta ce za su ci gaba da baiwa palestinawa taimakon da amurka ke basu kamar yadda kuma a yankin zirin gaza ma amurka za ta maido da ayyuka na jin kai ana gudanar da shirin makon kusanto da fahimta a tsakanin addinai a ƙasar Birtaniya. shafin yada labarai na mcb ya bayar da rahoton cewa cikin wannan makon ne dai ake gudanar da shirin kusanto da fahimtar juna a tsakanin addinai domin ƙara samun zaman lafiya da girmama juna a tsakanin dukkanin mabiya addinai a ƙasar a daidai lokacin da ake gudanar da wannan shiri a ɗaya bangaren kuma an samar da wani shiri na haɗin gwiwa tsakanin manyan majami'u na mabiya addinin kirista da kuma masallatai na musulmi a ƙasar ta burtaniya wannan shirin haɗin gwiwa a tsakanin majami'o'i da masallatai ana gudanar da shi ne a karan farko a kasar ta burtaniya inda masallatai da majami'o'i mabiya addinin kirista kimanin ashirin suka shiga cikin shirin inda kuma malaman kiristoci da malaman musulmi gami da limamai da suke tattaunawa kai tsaye a tsakaninsu ta hanyar hotunan bidiyo suke tattauna hanyoyin da za a ƙara samun fahimtar juna babban abin da suke dubi a kansa dai shine yadda za a ƙara ƙarfafa dangantaka da fahimta tsakanin musulmi da kuma biya addinin kirsa da girma fahimta da mahangar juna wannan mataki dai yana zuwa ne biyo bayan abubuwan da suka faru a ƙasar faransa a cikin lokutan baya bayan nan wanda ya sanadiyar kai hare-hare akan masallatai da kuma wuraren ibada na mabiya addinin kirista wanda dukkanin malaman musulmi da na kirista ba su ji daɗin abin da ya faru ba to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan kuma da labaran sauraron labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda za a fara da sauran shirin nan na mu koma noma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin hukuma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da tsare-tsaren da ake amfani da su wajen yin magunguna da yadda ake shuka su da ya zama wani rukuni na noma a nan iran da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shin da gabata mun yi fage a kan yadda iran ake yin gonakin tsire-tsire da ake amfani da su wajen yin magunguna walau na gargajiya ko kuma na zamani ƙungiyar masu shuka tsire-tsire da ake amfani da su domin yin magunguna ta iran ta bayyana cewa da akwai nau'o'in tsire-tsire da suke tsakanin 170 zuwa 200 da ake yin gonaki na musamman da su a nan ana nufin irin tsaron tsaron da ake ware gonaki domin shuka su da kula da su kamar yadda ake yi wa amfanin gona na abinci domin kuwa da akwai wasu tsare-tsaren da suke fitowa a cikin ɗabi'a waɗanda ba sai an killace su ba ko a yi musu gonaki na musamman amma kuma ana amfani da su wajen yin magunguna. a cikin iran ana shuka tsire-tsire mabambanta kuma masu yawa amma za a iya cewa waɗanda suka fi zama ruwan dare su ne za'afaran da kuma damask rose ko kuma furen damask kowane ɗaya daga cikin waɗannan tsare-tsaren guda biyu ana amfani da shi wajen yin magunguna na gargajiya da samar da wasu sanadarori masu amfani walau a cikin manyan kamfanoni wajen sarrafa wasu abubuwa da suka shafi amfanin biladama idan muka ɗauki za'afaran ga misali za mu iya cin karo da nazarce-nazarce masu yawa da masana magunguna da tsire-tsire suka wallafa a cikin mujallu na musamman na kiwon lafiya a amurka da birtaniya da kuma nan iran akan sadarorin da suke kunshe a cikinsa da kuma magungunan da yake yi daga cikinsu da aka yi taimakawa wajen maganin cutuka masu alaƙa da zuciya hakanan kuma yana sa jinin da ya dunkule ya katse da kuma maganin zafi da raɗaɗi ƙarfafa ƙwaƙwalwa da maganin ciwon daji duk suna cikin aikinsa shi kuwa furen odamas ana amfani da shi wajen yin mai na musamman hakanan turare sannan kuma a tatsuruwan fure wanda ake kira da roswater bugu da ƙari ana amfani da shi a cikin abinci domin bayar da ɗanɗano mai daɗi baya ga waɗannan biyun da muka ambata da akwai wasu tsire-tsiren masu yawa irin su na'ana da karamfani da citta duk a ƙarƙashin waɗanda ake amfani da su domin yin magunguna wasu tsare-tsaren da ake shukawa ba su ɗaukar lokaci mai tsawo domin su nuna tadda yadda za a ci moriyarsu yayin da wasu kuwa suna da buƙatuwa da lokaci mai tsawo wasu ma har shekaru har ila yau wasu tsare-tsaren suna da buƙatuwa da ruwa mai yawa yayin da wasu kuma ruwa kaɗan ya ishe su girman gonaki da ake amfani da su domin yin shuke-shuke irin waɗannan ya danganta ne da ƙarfin wato aljihun mutum da kuma saninsa da kasuwanni da ake hada-hadar tsire-tsire irin waɗannan a cikin gida ko a waje wani abu mai muhimmanci a nan shine cewa yin gonaki irin waɗannan ya zama wata sana'a mai zaman kanta iran wacce kuma ake da cibiyoyi masu zaman kansu da suke bayar da horo ga masu sha'awar yinta domin a duniya a yanzu ba a kowace shekara ana samun kudaden da suka kai dala amurka biliyan 100 daga irin waɗannan gonakin na tsire-tsire na magunguna shi ko bankin duniya ya yi hasashen cewa nan da shekaru 30 masu zuwa wato shekara ta 2050 kudaden shigar da ake samu daga wannan irin noma za su rubanya har sau hamsin. To ma sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri, amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet da suka hada da www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu dauke da wani jigon. kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to madalla yanzu sai shirin mun karshe shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim ja masu saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ya kawo muku waƙoƙi da kide-kide daban-daban na Iraniya domin samun nishaɗi da ƙayatarwa. A yau ma ɗauki da sabuwar waƙar ne da za mu gabatar muku wanda ɗaya daga cikin wakar Iran ya gabatar mai suna Faridun Asiroyi. Da fatan za a gyara zama domin saurari shirin da zai zo muku daga nan rediyo VOH Hausa daga kashin TV Hausa ta iran. Ai saurari lafiya. که میسوزی و میسوزانیم بیش پشت پرکت شب به شب زندانیم ای جان ای نگاه بی گناهت آسمان ای جان خاطراتم مانده بی تو زیر باران ای عشق از قمت دیوانه نکن من شانم برگرد راه برگشتی اگر هست یک دل به دریا میزنم توفانیم امشب مست مستم از چه میترسانیم بی تو هرچه دارم رفته از دست آرزوهای تو را دادم به باد ای داد از آن اشکی که از چشم تو افتاد ای وای وای از این تنهای دیوانه وای راه برگشتی اگر هست ایش دل به دریا میزنم تو فاریم امشب مست مستم از چه میترسانیم بی تو To madalla kun saurari Faridun Asroi kenan a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan kun nishadantu kuma ta kayatar da ku. Kuma ne za zamu jalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu daga sabuwar wakar. To za a iya ci gaba da biya shirye-shiryen mu a shafin mu na gizo www.hausatv1.ng. da ma kawo karshen shirin namu baki daya a makafin makana da ku da yake muna da sauran lokaci zamu taso wasu daga cikin labaran da aka saurara wasu daga cikin kasashen turai sun ɗauki mataki akan mutumin nan dan kasar denmark mai tsananin keya da addinin musulunci rasmus paludan tare da hana shi kona alkur'ani mai tsarki da kuma fitar da shi daga cikin kasashen su kamfanin dalancin labaran anadolu ya bayar da rahoton cewa kasashen turai sun fara ɗaukar matakai na ba sani ba sabo a kan rasmus faludan ɗan ƙasar denmark mai tsananin ƙeya da addinin musulunci da kuma tsatsaura ra'ayi wanda a baya yake yawo a ƙasashen turai daban-daban yana gudanar da gangami na ƙona alkur'ani mai girma a bainar jama'a a ranar laraba da ta gabata ya a aniyar gudanar da wani gangami na ƙona ƙur'ani mai tsarki a yankin charles de gaulle da ke birnin paris na ƙasar faransa amma jami'an tsaron ƙasar faransa suka cafke shi kuma suka fitar da shi daga ƙasar bayan nan falidan ya nufi kasar belgium inda a can ma ya yi aniyar kona alkur'ani mai tsarki tare da mutanensa a yankin big saint jean wanda yake kusa da birnin brussels fadar mulkin kasar mahukuntan kasar ta belgium dai sun ɗauki matakin kame shi tare da mutanen nasa waɗanda suka shigo cikin kasar da wannan manufa kuma aka fitar da su zuwa kasar ta denmark a daren jiya kamar da kuma hukumomin belgium suka haramta musu shiga cikin kasar har tsawon shekara guda kafin wannan lokaci dai paludan ya jagoranci gangami na kona alkur'ani mai tsarki a wasu daga cikin kasashen turai hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayar da bayanin cewa ya zuwa yanzu akwai dubban 'yan kasar habasha waɗanda suka tsallaka cikin kasar sudan sakamakon rikicin yankin tigray gidan radiyon faransa ya ba da rahoton cewa yawan 'yan gudun hijirar habasha yana karuwa sakamakon rikicin da ake yi a yankin na tigray banda 'yan arewacin yankin suka shiga takon saƙa da gwamnati a sayar khalid shugaban sansanin 'yan gudun hijira na kasala wanda yake cikin ƙasar ta sudan yana ganin yadda 'yan ƙasar ta habasha suke tururuwa zuwa sansanin inda ya ce zuwa yau juma'a adadin 'yan gudun hijira din ya kai kimanin mutane dubu ashirin waɗanda suka tsallako daga habasha zuwa cikin ƙasar ta sudan yawancin 'yan gudun hijirar dai a sa yara ne kanana da kuma mata gami da matasa da ke neman kauracewa faɗan da ya barke tun daga makon jiya zuwa yanzu tsakanin dakarun gwamnati da kuma 'yan awaran tigray da ke ɗauke da makamai rikicin da ya barke ne bayan da gwamnatin habasha ta zargi 'yan awayan na yankin tigray da yi wa sojojin ƙasar kisan gilla a sansanonin su da suke yankin mataimakiyar zababben shugaban ƙasar amurka mai jiran gado kamala harris ta ce za su dawo da alaka tsakanin amurka da kuma gwamnatin falastinawa tashar al'alam ta bayar da rahoton cewa kamala harris mataimakiyar zababben shugaban ƙasar amurka kuma mai jiran gado joe biden ta ce idan suka karbi mulki za su sake dawo da alaka tsakanin amurka da kuma gwamnatin falastinawa wadda donald trump ya rusa da wannan za mu karkare sai dan allah kai mu can an jima dai ma za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ni da an jagoranci ragamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a yi ne lafiya Thank you.